zaɓe mai za a yi hmm? ranar zaɓe mai za a yi na ƙananan ku biyar riga ya ba za a ina nan gida ba <laughs> akwai sako da za a kai abin da kuke so da mutane su fita su je su yi zaɓe mu da ma an samu ba ma neman fitina amma wannan karan da karori masu zuwa yin allah ya yarda hmm. mun gaya mutanen mu su shirya hmm. mu ba tumaki ba ba kuma wani ɗan siyasa a yanzu dai ba irin iyayen mai irin su tanko ya kasai wannan iyayen da sauran manya-manya wa'anda suke suka ragu duk yawancin su wannan duka an yi harkoki da su kuma ala ya ba yawan rai da lafiya dukkanin su da ya ka samu wanda bai aiki a karkashi na duk na san su kawai cin hatsi ne mutum ya ci wani kwakwalwarsa ya karama ce duk wata ilan katon kai ne da shi amma yar kwakwalwa in ka shiga kaduwa ya karama ce wanda sun wahalar da kansu a banza tunanin za su zubar da mutuncin kwankwaso za su yi bata kwankwasiya bata su ya suka bata kana jin ba su ne a gidansu ba yadda kwatansu ba suke ta neman kwankwaso a haka ina nan a gidan nan ba sai dai karanta ka bane kuke karanta suna nema na ai sai mu gode wa Allah kuma wannan irin wannan rigingimu da gwagwarmaya ba abin da suke fa sai su wasa kwakwalwarka su sa ka cikin tsari wanda yake za ka sami daraja irin. Jawabin Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa kenan inda ya buɗe baki ike cewa a wannan karo babu gudu babu ja da baya duk wanda ya nemi ya ce zai take su to abu ne wanda ba zai yiwu ba. Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa dai ya yi magana ne akan wannan zaɓe da za a gabatar na ƙananan hukumomi inda kuma wasu daga cikin wato 'yan jam'iyyar NNPP suke tabbatar da cewa jam'iyyar APC sai sun mata wanwar musamman ma a wannan zaɓe da za a gabatar. Lallai dai tun bayan tasowar wannan zaɓe da za a gabatar gabatar na ƙananan hukumomi a jihar Kano tuni dai aka fara samun babbar dambarwa musamman ma tsakanin jam'iyyar NNPP da jam'iyyar APC wannan dai na zuwa ne tun bayan lokacin da wato jam'iyyar NNPP ta samu nasarar lashe zaɓe a jihar Kano to tun daga nan ne fa tsamin dangantaka ya ƙara ƙaramari a tsakanin jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP wato jam'iyyar NNPP wanda kuma hakan ke nihin cewa lallai babban ƙalubale ne musamman ma ga jam'iyyar APC wadda take ganin ita ke da nasara nasara a ta matakin tarayya sai dai kuma ita jam'iyyar nnpp tana ganin cewa babban nasarar da ta samu shine a jihar kano kuma tana iko da wannan bangare saboda haka babu wanda zai iya zuwa ya ce zai ci mata wato tuwo a ƙwarya idan ta yi duba da irin namijin kokarin da ta yi wajejen kwace wato kujerar gwamna a jihar kano daga hannun jam'iyyar apc wannan dai dambarwa da ta taso musamman ma a wannan lokaci tana aka jiyo wato wanda aka fi sani da wato honorable alasan ado doguwa inda ta Litini ya hito ya wasu martani musamman ma ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda kuma daga bisani shi ma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama da 'yan jarida inda shi ma ya tofa albarkacin bakin shi da cewa wato a wannan karo a wannan zaɓe da za a gabatar da cewa su sani cewa ba za su lamunci cin kashi ba domin kuwa idan mutum ya masa wato idan ya masa goma to za su rama ne da ashirin kamar yadda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya sha alwashi.